yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren shida ga watan juma'a ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 30 ga watan april shekara ta 2009 wannan shine kased na goma daga cikin jiran gyar karatuttukan littafin hikbatun min tarih na ashekul allama usman ibn muhammadin khamis allah daukakin sarki ya saka mushi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba malamin ya yi mana darasi na ƙarshe dangane da abin da ya shafi tantancewa da kuma tace riwayoyin hadisi da na tarihi musamman abubuwan da suka zo masu ɗimbin yawa a cikin tarihin al'imamu at-tabari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda ya bincika ya gano cewa mafi yawancin riwayoyin da aka ji ƙarya ta faru a cikin su riwayoyin wasu mutanen banza ne irin su abu mihnaf lot ɗan yahaya da ainihin wato alwaqidi da waɗanda yake makaryata ne da saif ɗan umar at-tamimi da makamantansu hakanan alkalbi muhammad ibn sa'ib duk waɗannan makaryata su ne suka kuzuzuta labarai na ƙarya suka ainihin wato lalata al'amari dangane da tarihin musulunci amma alhamdulillahi <clears throat> kamar yadda muka karanta a shekaran jiya da jiya mun ji cewa irin tsarin da malaman hadisi suke bi wajen gano duk abin da yake ƙarya ne ko kage ne ko sauya shi aka yi ko makamantar haka daga ƙarshe abin da zan yi ishara a nan <clears throat> shine ya kamata 'yan uwa ɗaliban ilimi su samu littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda malamai suka rubuta suka sa musu alwab ofil hadis ƙarya a cikin hadisi malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan haka a kwanaki akwai littafin da aka zo aka sayarwa da yan uwa anan saboda za mu mai da wannan ya zama mana lacca to a lokacin ne za mu bayyana tarihin fara irin waɗannan ƙarerai da kuma abubuwan da za su biyo baya dai insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yau za mu tashi al maqsadus salif wasailul ikhbariyina fi tashwihi tarikh manufa ta uku daga cikin manufofin da malamin yake zuba mana a cikin ainihin wato shimfiɗar wannan littafi ita ce wasa'ilul ikhbariyina fi tashwihi tarih hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wajen gurɓata tarihi waɗanne hanyoyi ne suke bi domin gurɓata ainihin tarihi na musulunci malam ya ce awwalan hanya ta farko daga cikin hanyoyin da suke bi al-ikhtilaqu wal kazibu kirkira da kuma ƙago ƙarya wannan sukan gurɓata tarihi wajen su zauna su ƙirƙiro labari na ƙarya sai su ainihin faɗa akan al'amarin da gaba ɗaya bai taɓa faruwa ba sai su ƙirƙire shi sai su faɗa suna yin wannan ga mutum guda suna yin wannan ga taron mutane suna yin wannan ga wasu jama'a kasantuwar nau'insu kamar nau'in malaman hadisi ko nau'in malaman fikihu ko nau'in malaman akida ko makamantan haka wannan ƙarya ce babu wani abu wanda za a dogara da shi ko da abin asali ga yadda abu ya faru in ya so a ƙara mai ruwa sai zama a asalin ƙarya ce za a ƙirƙire ta kawai sai a ƙaga ta sai ainihin faɗe ta ba don komi ba saboda me saboda wannan ƙarya ta je ta gurɓata wani tarihi wanda ainihin ake so a gurɓata shi malam ya ce yahtaliquna alkaziba yahtaliquna qissatan ma sukan ƙirƙiri wata ƙissa kamar talaku kamar yadda suka ƙirƙiri ƙarya masalan ga misali suka ce wai anna aisha radiyallahu anha لما جاءها خبر موت علي رضي الله عنه سجدت شكرا وهذه قصة مكذوبة سكتي ainihin wato kamar aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda lamma ja'aha khabaru mautu mauti ali yayin da labarin rasuwar ali ya zo mata sajadat lillahi shukuran sai ta faɗi sai sai sujuda wato sujuda shukuri sujuda godiya ga Allah saboda farin cikin an kashe sayyidina Ali malam yace wa hadhihi qissatun makbuba wannan kissa ƙarya ce ɗungurin gumbinta ba ta ba ba ta ba sanadinta da sha ƙasa malam yace zakaraha abul faraj al-asbahani abul faraj al-asbahani shine ya faɗi wannan kissa fil aghani a cikin littafin shi al aghani wanda kwanaki in ba ku manta ba mun yi karatu kan shi cewa wannan na daga cikin miyagun mutane kuma littafin shi yana daga cikin littafi masharrantar littattafai to wane ne shi malam ya ce ya faɗi wannan magana ne a cikin shafi na hamsin da biyar a cikin littafin al'azani ɗin wa abul faraj shi abul faraj din nan shi'iyun muttahamun bil kazib ɗan shi'a ne wanda ake tuhumar shi da ƙarya kama fi tarjamatihi fi tarihi baghdad kamar yadda wannan bayani ya zo a cikin littafin tarihi baghdad na al-imam al-khatib al-baghdadi wal mizan da littafin mizan al-i'tidal fi naqd rijal na al-imam al-hafiz az-zahabi wa dhakaraha al-mutashayyi'u dan shi'an nan at-tijani tijani as-samawi me yasa ya kira shi almutashayya me bambancin almutashayya da kuma ashi'i suna iya ɗaukar ma'ana ɗaya amma galibi idan malami mutayakkizi ne wato malami ne da yake bin ka'idar abubuwa daidai da daidai, in ka ji ya ce wani ɗan shi'a ne mana wani asalatan ɗan shi'a ne da gaske shi'anci ya dauka ita ce addinin shi mutashayya sai ya ɗauki ɗayan abu biyu da can ba dan shi'a ne sai zama dan shi'a sai a ce mishi mutashayya wanda ya shi'ance ko mutashayya wanda yake yin shi'anci saboda wata kwangila ce kawai da aka ɗauke shi ya yi ba wai da gaske yake yi ba yana yi ne dan ya biya wa wasu wata bukata ya kuma ɓata wa wasu amma shi hakika ba da gaske yake ba to tijani as-samawi wanda galibi aka fi sanin littafin shi da sun mahtadaitu zan zo zan yi magana ta musamman a kan shi insha Allahu akwai babban malamin mu a jami'ar islamiyya ta madina wanda a yanzu malami ne a cikin jami'ar kuma malami ne a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta littafi sukutun da guda raddi ne a kan shi tijjani a samawi littafin da ya sa wa suna sun daito then i was guided wai ba shi ahalin sunna ne daga baya sai gane cewa kasantuwar ahli sunna bata ce sai ya koma ainihin ya zama ɗan shi'a to wanda ya san tijjani as-samawi daga ainihin sunan shi zai fara fassara maka asalin shi dan ɗariƙa ne daga ɗariƙa ce ya koma shi a tuwai ɗariƙa ba sunna ba ce ɗariƙa ɗariƙa ce saboda haka babu dalili akan ɗan ɗariƙan da ya koma shi a zai ce shi da ahli sunna ne ahli sunna ne ane maku tafsiri irin na salaf a jawo aya a fassara ta da aya a jawo aya a fassara ta da hadisi a jawo aya a fassara ta da zantuttukan malaman farko ba a yin haka ana karanta muku sahihul bukhari da muslim da muwaffa ta imam malik ba a yin haka ana karantar da ku kitabu tauhidi na al-imamu ibn khuzaima imam al-a'imma kitabu tauhidi na muhammad ibn abdul wahab kitabu tauhid na ibn manda kitabul iman na ibnu manda ana karantar da ku irin waɗannan su ne littattafan ahlus sunna tara ku ake ana rawa ana kiɗan mandiri a masallaci daga nan sai ka zarce ka zama ne ka zama ɗan shi'a ma'ana daga ɗariƙa ne zuwa shi'a ba daga sunna ba ne akwai da yawa waɗannan mashirmanta 'yan najeriya sai ka ji mutum ya ce shi da ɗan ahlus sunna ne amma yanzu ya zama ɗan shi'a menene ahlus sunna ahlus sunna ba siyasa ba ce ahlus sunna bin sunna ce tsakaninka da Allah gidanku ɗariƙa ka tashi ane ko al'ada rashin karantar da sunna ya sa ka ka ainihin zama ɗan shi'a saboda haka tijjani samawi da ya rubuta wannan littafi sun mahta daitu ne fa malamai suka yi ta mishi raddodi balbalalta a yanzu ne da ya kaɓata suka bi shi da rudud to akwai gaba ta musamman wadda zan zo zan yi muku darasi insha Allahu ta'ala akan tijani a samawi da kuma jimillar littattafan shi ba dan komi ba saboda tijani a samawi an yi mishi wata ƙurewa kat da aka yi wata mukabala da shi akan tashar future wato mustaqbal ko mustaqil suke ce mata aka yi wannan mukabala kat ni na ɗauki wannan mukabala gaba ɗayanta a bidiyo na sata intanet tana nan a website ɗin nan da nake gaya muku www.tijani.com fnoor.com tana nan za ka ganta wajen awa tara ce a vidiyo. wannan mukabala an ba shi kashi a kanta an yi rumu-rumu da shi ba su son a bayyana ta bub sai muka ɗauke ta muka saka ta kan intanet kuma muka sake ta kyauta yanzu ka je kana da bidiyon ka za ka iya kwashe ta gaba ɗaya ka sauke ta akan bidiyo mashin ɗinka ko kuma akan kwamfutar ka ko makamantan haka to wannan tijjani samawi daga cikin fitinar da yake fitinan mutane da ita shine ɗan arabiya ne kuma ɗan boko ne don haka in ya rubuta da larabci sai kuma ya fassara da turanci Ke sa wancan littafin nashi sun daitu ya zo kuma ya fassara shi da turanci then i was guided ina fatan jama'a sun gane wannan don haka muke da darasi na musamman akan tijjani samawi da shi da tarin littattafan shi da kuma irin rubdugun raddodi da malamai suka mai akalla akwai littattafai na raddi da aka mai guda goma sha bakwai su ma na zuba su akan intanet gaba ɗaya ka je ka same su akan wannan website ɗin fnoor.com duk abin da ke website ɗin da murya da hoto da video da data komai mun sake shi free ne zaka iya ganin shi kyauta ka kwashe shi kyauta kuma you are virus protected ba wata tsutsa ba za ta same ka ta kwamfuta. an tsare insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan tijjani as-samawi shi ma ya faɗi wannan magana fi kitabihi a cikin littafin shi wai da ya sa wa suna fasalu ahlaz zikiri a shafi na 97 walam ya'zuha li ahadin sai dai shi bai danganta ta ga kowa ba kawai dai ya faɗi ta ne bai kawo isnadi ba kuma bai ce daga littafi kaza ba amma shi abul faraj ya ambace ta kai tsaye kamar an yi a zamanin shi ne to kuma kaji don haka karya ce yaushe aisha za ta yi farin cikin an kashe sayyidina ali za mu zo mu karanta muku tarihin kisan sayyidina ali ku ji matsayin aisha matsayi na gaskiya da isnadodi ingantattu akwai tarihin sayyidina ali da tarihin kashe shi a cikin wannan littafi na hikima don haka yanzu ba za mu tsawaita akan wannan ba amma abin da muke so mu nuna maka a nan shine daga cikin hanyar da suke bi wajen gurɓata tarihi ita ce a ƙirƙiri wani ƙazafi sai a danganta zuwa ga wani sahabi ko wata sahabiya don a tabbatar maka da cewa akwai gaba riƙaƙƙiya tsakanin 'yan gidan annabi da kuma ainihin sirikan shi ko tsakanin matan shi da 'ya'yan shi ko tsakanin jikokin shi da 'ya'yan shi ko makamantan haka yanzu wannan kissa jama'a inda ta tabbata gaskiya wanda bata tabbata ba ko domin ƙarya ce me take nunawa aisha ta yi farin ciki da an kashe sayyidina ali za ka ƙi aisha ko ba za ka ƙi aisha ba za ka ƙi aisha daga nan an gurɓata maka wani bangare na tarihi ko ba a gurɓata ba wanda to wannan dama shine makasudinsu to wannan kisar ƙarya ce shi ne. wannan ƙaryar kuma idan kuka karanta ko a littafin da na zo muku da shi jiya wanda malam aminu aliyu gusau ya rubuta shi'a sun tabbatar da halaccin yi wa duk wanda baya goyon bayansu da duk wanda yake suka su a zauna a rubuta karya a yi ƙazafi na karya suka ce wannan halal ne karanta a cikin wannan littafin na aminu aliyu me yasa nake muku hujjar littafin aminu aliyu saboda da hausa aka rubuta shi na biyu wanda ya rubuta shi ya zauna yana daga cikin sahabban da suka yi hidima a gaban zazzaki tun daga falo har ɗaka, tun daga mota har ko'ina, tsawon rayuwar shi in banda daga baya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi gaskiya kenan abubuwan da yake ba da labari yana bayyana abubuwan da suka sa ya kyamaci tafiyar shi'a kenan da zazzake ya ɗauko da kwanta a Najeriya to daga ciki shine ne duk wani wanda ya ƙi shi'a ko kuma yake raddodi ga shi'a to akwai halaccin a rubuta ƙarya ko a faɗi ƙarya a kan shi za ka zo ka ji ko a zauna a tsara wata waƙa ta ƙarya a yi ta koya wa 'yan mata da yara a tayar da su a haka su haddace kenan har su tsufa sun tashi suna waƙa kamar yadda yake duk wani wanda ya tashi a ƙasar hausa ya tashi ya ji ana cewa sardauna namiji uban 'yan boko wanda wannan kirarin kawai ya sa 'yan boko da yawa suna son wa suna son sardauna haka wannan kalmar da suka sardauna aka yi haka da yawa kuma 'yan boko za su tashi suna ne suna kyamar shi saboda duk wani ɗan boko da aka haifa daga shekara arba'in zuwa yau tashi ya ji ana buga ganga ana cewa namiji uban 'yan boko amadun amadu gawa ake da sardauna ake sai ji cewa eh to tunda wannan namiji ne kuma uban 'yan boko shi kuma ɗan boko ne ya da sardauna nashi ne kuma sai ji yana son sardauna to za ka ji daga cikin hanyoyin kenan na a ƙirƙiri ƙarya don a yi ɓatanci ga wani sakamakon haka sai a gurɓatar da wani tarihi za ka zo ka ji daga cikin fa'idodin da za su cimma ko da suka cimma wajen wannan misali daga ciki a jami'ar bayero aka fara samu a nan najeriya ta arewa yarinya ce ɗaliba sunanta aisha suna nan suna gamsar da ita da ire-iren waɗannan kisoshi na ƙarya ran nan aka kira ta aisha sai ta ƙi amsawa me yasa ta ce daga yau ba sunanta aisha ba sunanta indo da yasa saboda ba ta kaunar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga menene ya haifar da wannan daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan shine kamar yadda Dr. Umar Labba ya faɗi a cikin littafin shi wanda yake bayani akan ɓacin tafarkin 'yan shi'a da aƙidunsu shine ne gazawar da aka samu na mafi yawancin malaman Najeriya wajen karantar da addinin musulunci a shekarun baya ya sa mutane ba su san sunna ba ba su san suwaye sahabbai ba ka san cewa yanzu ko da a fage na adab a najeriya an fi sanin shata da ɗan ƙwairo fiye da hassanu bin sabitin wanda yau manzon allah watsa me yasa saboda an yi sakaci game da karantar da tarihin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi manzon allah sallallahu alaihi wasallam an yi sakacin karantar da mutane tarihin shi domin a da da 'yan maulidi ma suke cikin hayyacinsu wanda in sun zo maulidin za su yi tarihin na manzon Allah ne na gaskiya ko na ƙarya su yi kuka su tashi su yi salafi su watse ko a da ɗin tarihohin da suke jawowa za ka ji galibi tatsuniyoyi ne suke jawowa balle a yanzu da al'amarinsu ya zama mai ya zama hayaniya da harbowa. siyasa ta shigo ta damalmala su idan kun fahimci wannan kenan ashe yana daga cikin aikin musulmi ahalin sunna a cikin manhaja dirasiya ta makarantun islamiyya kuma ko da ka ɗauki karantar da harshen larabci ko addinin musulunci a haya islam ne ko kana karantarwa a makarantar boko ka samu wani lokaci da za ka rinka tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da a takaice ne in haka ba ta samu ba na faɗi a kwanaki na ce mafi karancin littafi da kasa kake karantar da su shine arba'una hadis shine umdatul ahkam shine bulughul maram shine littafin riyadu salihina kana cikin karantar da su sai aka ce an aisha ta radiyallahu anha sai ka ce za mu muku tarihin wace ce aisha tarihin nan na aisha an ta zauna kai musu manya ne ko ƙanana matan aure ne ko samari ko 'yan mata in kai musu na minti biyar ya isa su gane wace ce aisha waɗanne darajoji ne Allah ya saukar a kanta a cikin alkur'ani waɗanne martabobi manzon Allah ya faɗa a cikin harshen sannan waɗanne karamomi ne suka bayyana a tattare da Aisha ita kanta sannan idan ɗaliban ilimi ne sai ka yi hikima in kai musu wannan tarihin sai ka je ka yi photostat ɗin tarihin a sayyida Aisha a cikin littafin Sayru Alamin Nubala sai ka ba sai ka ce to su je ka basu su asamin su je su karanta su je su yo maka talhisi su je su ba da summary takaitaccen bayani na tarihin Aisha a cikin shafi guda amma sai sun karanta wannan abun gaba ɗaya sai zama ka dasa musu sun san tarihin aisha hakikatan ko kuma suna da hujja har kuma sun yi asamin a kai jama'a kun fahimci wannan da kyau allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saniyan na biyu ziyadatu Hadisa على الحادثة Minha minha منها ta tashwih قال game da duk wani abu da ya faru a cikin tarihi sai a ƙara wa abin ruwa ƙarin nan da za a yi awin nuqsan minha ko kuma a rage me yasa za a ƙara za a ƙara ne bi qasdi tashwih dan a ruɗa abin ko kuma me yasa za a rage za a rage ne dan labarin ya kasa gamsarwa sai ruɗani da rashin fahimta sai ya zo misali kawai sai a yi maka waya dan uwanka ya yi tafiya ina ya tafiya tafi sokoto sai a ce to don Allah kai ne dan uwan wane eh to ka taya ma addu'a dai Allah ya fishe da wani daga halin da ya samu kanshi sai an jima sai a kashe wayar menene ya same shi hadari yayi sace shi aka yi rashin lafiya yake yi ka buga waya ta kasa shiga shin an an ruda ka ko ba ruda ka ba an ruda ka amma da an ce wane eh ka taya mu da addu'a ga dan uwanka nan a asibiti yayi hadari amma yana cikin hayyacin shi sai dai ya karye ne kaga an baka cikakken labarin yadda yake in ka buga wayar kuma daga baya me zai faru za ka ji an ɗauka ka ce to ku bani shi in yi magana da shi ya ce wani ne eh to kamar yadda suka gaya maka dai ka ci gaba da mana addu'a hankali zai kwanta ko ba zai kwanta ba to amma ka gwada misalin da na yi a ɗazu shi ne abin da suke yi sai a kawo maka guntun labari wanda bai gamsar ba sai ruɗa ka sannan ba za a kawo maka reference ba shine an kashe wayar kenan ba inda za ka koma ka samu yaya bayanin yake kun fahimta da kyau to sukan yi irin wannan a ƙara ko a rage da nufin mai da nufin a ruɗa al'amari ya ce huna ya kuno asulul hadisa sahihan a nan yadda al'amarin yake shine yakan zama asalin abin da ake magana a kai ɗin hakikatan ya faru ingantacce ne ka hadisati saqifa kamar zaman da aka yi a wannan rimfa domin tattaunawa dangane da tabbatar da halifancin sayyidina abubakar yace fa qissatu saqifa sahihatun yace kissar zaman nan da aka yi na wannan rumfa isa ce ingantacciya wa a huna ijtima'u Ubaina, abi bakr wa umar wa abi ubaida min janibi sai aka samu Sayyidna umar da Sayyidna abubakar da umar da abu ubaida suka zauna a gefe guda ma'ana su waɗannan ra'ayinsu guda والحباب بن المنذر وسعد ابن عبادة وغيرهما من الأنصار من جانب آخر sannan aka samu kuma mutanen Madina da Ubabu dan Munzir da Sa'adu dan Ubada da waɗansu su kuma gefe guda akan su ne wakilan mutanen Madina al-Ansar kenan na'am wanne ne al ne al-Hubab ibn al-Munzir ko ya al-Hubab ibn al-Munzir na fata an gane to kun gane wannan da kyau jama'a waɗannan suna gefe guda a matsayin me a matsayin mutanen ansar waɗannan kuma a matsayin mutanen ainihin muhajirai suka zauna suka tattauna akan yaya al'amarin khalifancin nan zai kasance za a zo a kawo wannan kisar sahihiyar kajita amma yanzu ana buga misali ne kaji Ɗan zama ne suka wanda bai wuce minti biyar zuwa minti goma ba na kwatancen agogo tattaunawar da suka yi kuma duka duka a rubuce ta wuce a rubuta ta a rabin shafi ba to wannan kissar kaga asali zaman an yi shi to amma menene ya faru Fa fazadu alaiha ashiya'an sai su waɗannan masu kawo rudani sai suka ƙara mata abubuwa da yawa sai da ta zama littafi mujalladi guda jama'a sai da ta zama kamar zaman wata biyu ne ko wata biyar kamar an zauna an tashi an yi kwanaki an dawo an ci gaba sai ce saya a zikirhu ambatan wannan kisa ingantacce zai zo insha Allahu ta'ala mimma aradu bihi tashwiha hadhihi al wanda hakan din sun yi ne domin kawai su ruɗa wannan haƙiƙa ta al'amarin ainihin tarihi jama'a kun ji wannan da kyau kun fahimci wannan da kyau jama'a ina son ku gane abubuwan da suke faruwa a yanzu fa ba su gaza da waɗannan abubuwan da malam yake misali a kansu ba ne a yanzu ma hadisa za ta faru da yahudawa da 'yan shi'a da lalatattun 'yan jaridu sai su ainihin kunzuma wa abin ruwa abin ya faru hakikatan amma yadda abin ya faru ba haka za su ba da labarin shi ba sai su ƙara shi ko su rage shi sai ya haifar da ruɗani. duk wanda ya zama ƙwararren ɗan jarida ne ya san akwai wannan musamman a cikin duniyar jaridanci na yahudawa sannan kuma duk wanda ya ƙware da tarihin yadda masu ruɗa tarihi yake ya san akwai wannan ɗan abu ne ya faru ɗan kiris naka tashi sai a kuzuzuta abin sai ka ji abin ya wuce yadda yake sakamakon haka sai ya haifar da wani ne a cikin tarihi salisan na uku a Ta'awilul batil lil ahdas murɗe fassara mummunar murɗewar fassara ga yadda al'amura suka faru al'amari ne ga yadda zai faru yadda kowa ya ji shi zai bashi kyakkyawar ma'ana amma in suka tashi sai su murɗe yadda su fassara shi a karkace yadda abin da ya faru da yadda aka faɗa ɗin baya bayyana zuwa ga yadda suka murɗa suka ba da shi malam ya ce wa huwa an ta fi si hadas hadath ta'wilan batilan ne a samu wani mai ba da labari ya yi iyakar ƙoƙari wajen murɗe ba da labari mummunan murɗe ba da labari game da yadda abu ya faru ya tamasha ma'a hawahu yadda yake abin zai tafi tare da son zuciyar shi wa ya tamasha ma'a mu'taqidihi kuma ya bada labarin amurɗe da gwargwadon yadda zai tafi tare da aqidar shi wa bid'atihi da kuma yadda zai daidai da bid'ar shi allati huwa alaiha wadda ainihin yake akanta yadda abin ya faru in ya tashi ba zai fassara abin a haka ba sai je ɗauke shi sai ba da shi a wata murɗaɗɗiyar ma'ana wannan ma za mu zo kan shi a wajen ƙissar yadda al'amari ya faru tsakanin sulhun mu'awiya da sayyidina ali wanda ainihin aka yi da kuma sulhin mu'awiya da hassan yadda aka yi da kuma matsalar da ta faru tsakanin bugawa tsakanin fagen aisha da kuma fagen sayyidina ali yaya al'amarin ya faru amma da suka tashi ba da labari yaya suka je suka murɗa suka bayar don me don ya daidai da wani gini da suke so za su yi wato za ka yi mamakin wata magana wadda ni kaina na taɓa faɗinta da jimawa nake cewa wato shi'a ta yi kama da dimokuraɗiyya da yawa a cikin tsare-tsarenta 'yan dimokuraɗiyya in kana sauraron su musamman in suna shirye-shiryen wannan ya yi raddi ga wannan wannan ya yi raddi ga wannan za ka ji anewa wani raddi raddin da tarihin shi ake kawo amma shi ma bai san tarihin ba dan shi'a yana da tarihin duk wanda ke fada da shi'a tare da shi wannan ɗin shi ma bai san tarihin ba wallahi jama'a wannan na daga cikin dalilan da ke sawa duk yadda muka malami da girma da karatu a shi'a sai mutuncin shi zube saboda zai kawo maka labari ne keke da keke ya tabbatar maka da gaskiyar labarin a halin labarin ya shafe ka ne ko an yi a gabanka ka ne sai da girman shi ya zube saboda ba ka tambaya kana wurin ne sai ce wai zai yi karya ne a'a yanzu ba magana karya ba ce ishu din kana wurin ne ba ka wurin ya ka zauna kana karar da abin kamar kana wurin ko kuma an yi maka wahayi yaya waɗanda ke wurin sai ka ga an zauna ko rikici ne aka sai a zo a zauna a lokacin da malaman su za su bayyana suna kara kananan da suka turo shi karamin yana son ya ce eh yadda aka faɗan nan haka ne sai ka ji wannan ya zunguri shi kada Allah mai ka sani wawa kawai idan ka ya rufe ka san abin da aka yi ne ko kun san shekarar da Yakubu ya haya ɗan katsina dincin ya je Iran ya dawo? Yakubu ya haya shekara ashirin da ta wuce ya fi zazzaki karatu tun daga na Arabiya har na komai a cikin addini. ya fi shi karatun komai ya fi shi basira da wayewa kai ya fi shi iya magana da zalaka a cikin magana yakubu ya haya ya je iran ya dawo ya je kwana da kwanaki ya yawo ya zauna ya tattauna da malamansu masu jin larabci da marasa jin larabci da ya dawo sai ya zauna sai ya kaset ya bayyana irin tsarin da ya gano iran da irin aƙidojinsu da malamansu daga ƙarshe kamar an tambaye shi sai ya ce maganar haɗin kai tsakanin ahli suna da 'yan shi'a ba za ta yiwu ba har abada ya ce sai dai a cinye shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da aka ciwo ana rikici za a sake cinye irinta ana neman sulhu sulhu bai yiwu ba sai ce domin a iyakar abin da ya bayyana shine shi'a wani addini ne daban da addinin da ahli suna suke bi wanda kuma ɗan shi'a ba zai yadda ya bi irin na ahli suna ba ahalin sunna kuma ba za su yadda su bi irin yadda ɗan shi'a yake bi ba ya ce don haka magana faɗin kai ba za ta yi ba sai zazzaki ya aika mishi ya zo ya saka shi a ɗaki sai ya ce mishi ba ƙauyen banza ba ƙauyen wofi me ka je ka gano kaji ya je ya gano ne kuma fa ba jahili ba ne malami ne ma'ana da kudindinannen jahili ne aka je aka kai shi a ce ba shi da basirar gano abu yanzu jama'a ɗalibin da ya girma a jami'ar ahmadu bello har ya zama lecturer a jami'ar ahmadu bello sai aka ɗauke shi aka kai shi cambridge university da ke england da ke london ya je kwana bakwai ko kwana goma sha hudu ya dawo da ya zo sai zo yana ba da labaran irin abubuwan da ya gani sai ainihin professor na jami'ar ahmadu bello ma'ana vc sai ya kira shi ya ce mishi ba ƙauyen banza kwana nawa kai hadda za ka ba da labari yo ba sa karkarin ba ƙauye ne aka kai shi can koko a nan fa malami ne kuma a environment din jami'a ya girma ya je cikin wata jami'a ko a aljanna aka kai shi jami'an ya da zai bada labari kuma labarin ya zama gaskiya haka ne ko ba haka ba jama'a kamar ɗan kasuwa ne jama'a da ya girma a kasuwar nan ta sabon gari sai aka kai shi arere market da ke abba ko kuma aka kai shi alaba market da ke lagos ya je kewaya ta kwana bakwai sai zo yana bada labari sai a ce mishi ba gidaje me ka gano ka zo kana ta surutu karya kake ba da labari zai yiwu amma saboda idda za ka gane cewa a cikin shi'a za a shayar da aƙidarka akan girman malami ya fi girman gaskiyar da ta bayyana gare ka yakubu ya haya ya ji gaskiya ƙiri da muzu ya zo ya faɗa ba wanda ya matsa shi ba wanda ya tambaye shi shi ya kira wa'azi amma da zazzake zaunar da shi mai wannan faɗa shi kenan sai ja bakin shi shiru sai ci gaba da tafiya akan shi'ar da ya san cewa ba gaskiya ba ce kuma ya san cewa sunna ba za ta yi ta haɗa kai ba kuma a yanzu haka yana daga cikin 'yan kwangilar yawon haɗa kai tsakanin wai ahalin sunna da 'yan shi'a in fact shine wakilin da ke wakiltar su ta wajen mutanenmu na izala a zo shi'a ta haɗa kai da mutanen izala a yi tafiyar tare in ya so a mai da 'yan salafiya su ne saniyar wari a yanzu kwangilar da ake kai kenan kuma shi ɗin nan da ya ce sulhun ba zai yiwu ba a wancan lokacin shine ya dawo yanzu shine madugun neman wannan kwangila kenan idan kuka fahimci wannan maganar da kyau menene muke so mu ce kai ka ga abu da idanka wani wanda bai gani ba sai zo ya ce maka wannan abin da ka gani ba haka ba ne me dalilin shi akai saboda kawai ya rena hankalinka wannan shine tarbiyyar da ake musu ba a tarbiyyar su akan ƙarfin dalili ya fi girman mai faɗin magana da babu dalili sai dai kawai wane yana da girma don haka duk sakaryar magana duk sakarcin magana da ya kawo sai a dubi girman shi sai a karɓi magana in ba haka ba babu yadda za a yi yakubu ya haya ya ci gaba da tafiya a ƙarƙashin da a zazzaki bayan ya yi waccan tafiyar ya dawo ya zauna ya yi lacca ta awa ɗaya cir kasaɗin yana nan a wurinmu kuma a lokacin nan sai da muka yaɗa kasaɗin nan kowa ya ji shi a garin nan to menene ya faru Shi ne irin wannan din a yi iyakar ƙoƙarin ga yadda abu ya faru sai a nuna maka amma ba haka abin yake ba ma'ana mai babur ne ya karo da babur sai a ce maka a jirgin sama ne da na ruwa suka yi karo a wurin fa babu airport a wurin nan kuma babu kogi ya aka jirgin ruwa ya keto daga teku ya zo wannan wurin har suka yi karo amma ka yarda amma fa idan ka ya gane maka babur da babur ne suka yi karo amma saboda ka yarda da wani sai ce maka sakare me ka sani da jirgin sama ne da na ruwa suka karo kuma sai ka dawo in ka zo lacca ka faɗa har kai ma kana kawo dalilai ina fata an gane shi yasa mu a sunna babu wannan duk malamin da zai magana ya tattali dalili in ba shi da dalili sai a ce ba a yarda ba Allah ya taimaka rabi'an na hudu ibrazul masalim bayyanar da al-masalim wato abubuwa waɗanda suke wato na zubar mutunci wal akhfa da kurakurai mutum ne ka san shi da alherai tun da kake ba za a taɓa jin ka faɗi alheran shi ba sai dai bayyanar da ne bayyanar da abubuwan da suke ba daidai ba da abubuwan da suke kurakurai kamar irin yadda 'yan shi'a suka mu'amalanci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu jama'a dan Allah tsakani da Allah jama'a Abu Talibin ya mutu yana kafiri amma duk da kafircin abu talib da ya mutu yana yi dan shi ba yadda a siffanta shi da wani abu na kuskure ba balle na kafirci dan shi ya haifi aliyu amma duk gwagwarmayar da sayidina abubakar ne siddiqu ya yi to ba su yadda a faɗi alherin sayidina abubakar ba tun da kake ba za ka taɓa jin alherin sayidina abubakar ɗaya ba alheri mafi girma na sayidina abubakar shine abotar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya da ya ɗauka ya ba manzon Allah waɗannan abubuwan manzon Allah bai yadda ya kwanta ya rasu ba sai da ya sa a kawo shi ya zauna kan mimbari yana kwance na fama da azababban ciwon kai ya kasa tashi ya ce a ɗauko shi aka samu rawani aka ɗaure kan shi ya ce yana da saƙo ne da zai gaya wa musulmi kafin ya rasu kuma saƙon akan abubakar ne aka rarrafo da shi aka zo aka aje shi akan mimbari sayyidina abubakar yana zaune a ƙasar mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace tun da nake babu mutumin da naji daɗin abokantaka da shi irin abubakar babu mutumin da naji daɗin dukiyar shi irin abubakar babu mutumin da naji daɗin surkuntaka da shi irin abubakar don haka jama'a ku ji da a ce ana riƙe wani aboki a tafi lahira da shi wurin Allah ya ce abubakar gashi shida da shi za mu tafi sai abubakar ya fashe da kuka sai manzo Allah ya dafa shi ya ce kai haƙuri kai ɗan uwana ne kuma kai abokina ne tun daga duniya har lahira a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda kofofin masallaci kowa ya sara ƙofa daidai da saitin kwana gidan shi da ya bullo kawai sai ya faɗo sai manzo Allah yake duk wata kofa da wani ya je yayi a masallacin nan wadda ba ta masallaci ba a je a toshe ta amma a ba kofa Abubakar jama'a waɗannan darajoji manzon Allah ya faɗe su ne lahaba dab da zai rasu amma ko waɗannan darajojin ba za ka ji in a sun fito sun faɗa na Abubakar ba waɗannan darajojin in za su faɗe su sai su yi musu ta'awili sai su ce ai abotar da abubakar ya yi ya yi ne don ya munafunci annabi ya lalata addinin da annabi ya bari a bayan shi ai surukunta surukuntakan ma abubakar ya ɗauki shi ne ya kai ta gidan don ta taimaka wajen watsa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dukiyar ma da ya kashe ya kashe ta ne don ya rusa addinin musulunci Don Allah ka ji a tastabdiluna allazi huwa aula anan aula zaka ce ai ba ayan nake jawowa ba yaya kuke canza abin da yake shine madaukaki abubuwan da Abubakar ya da nufin alheri sai ku canza su da mummunar fassara shine duk abin da ya zama wane ne ya yi bara tare da su don aka tashi sai a bayyana da wannan barna da ke karkashin wannan abu na muguwar fassara alherin da ke ciki ba za a bayyana ba musulmi suna fama da kishi da wahalar ruwa fiye da yadda zage-zagen zage suke shan wahalar ruwa a yau domin ana rasa ruwan alwala a madina kaku ba a taɓa rasa ruwan alwala a zaria ba ruwan alwala gaba ɗaya akan rasa shi a madina rijiya kuma kwaya ɗaya ce rayayya kuma Bayahude yahude ne ya mallake ta don haka za a yi guna aje ana sayan ruwa da lokacin sallah ya sai rufe rijiyar sai ya tafiya je gudu don ka a samu ruwan da za a yi alwala a madina musulmi ba su da rijiya wannan kafiri ran nan bukata ta ta zai siyar da hannun jali na wannan ainihin rijiya na zai siyar da rabinta rijiyar in dubu ɗari ce to a zo a ba shi dubu hamsin na usman ya aika da kuɗi usman ko zuwa bai ba ya aika da kuɗi sai usman ya gaya wa musulmi cewa ku rinka ɗiban ruwa kuna tarawa yadda in lokacin sallah ya ba ku da bukatar sai kun je sai zo ya ce katala ne usmanu usmanu ya kashe ni a kira shi ya zo sai rabin ma usman ya aika da yaron shi ya je sadda khawarijawa suka datse sayyidina usman za su kashe shi kwana biyu ko uku za mu zo mu ji bai sha ruwa ba yana azumi ya ce jama'a yanzu nan musulmi a garin nan sun yi fama da musibar ruwa ni na ɗibi kuɗi na je na sai rijiya wadda musulmi suka sha suke alwala suke wankan janaba amma yau kwana uku ku hana ni makwarwar ruwa da za ta ɗiga a makoshina suka ce Allahumma na'am haka abin yake mun hana ya ce kun san cewa musulmi sun shirya za su tafi yakin tabuka ba su da kuɗi ba su da abinci ba su da kayan ainihin dabbobin da za su hau lokacin na yi odar kaya sun shigo cikin gari tun daga karamin ɗan kasuwa har kundila na madina ya taya amma abin ya gagari kowa duk wanda ya zo ya taya sai usman ya ce an bani ribar da tafi wadda ka bani sai aka ce wannan sai kundila ma'ana shine ɗan kasuwan da ba abin da ke gagaran shi aka je aka ingizo shi ya zo ya zo ya ba da ainihin kashin farashi usman ya ce an bani wanda ya fi wannan usman alaramma ne ya ce wane ne ya baka sai jawo mishi aya inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ya ce Allah ya bani aljanna a madadin wannan don haka ba za a sallama maka ba me kake nufi sai ce a tarkata waɗannan kaya gaba ɗaya da raƙuman da abincin da komai a aika da talakawa musulmi su ci su je jihadi manzan Allah yana gida labari ya zo gare shi daga fitowar shi bai je kira Usman ma ya bincike haka abin yake ba dan magana ta fi ƙarfi Usman ba zai yaudara ba manzan Allah ya hau kan mimbari ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala adal yau daga yau Allah ya fi Usman duk abin da ya gaba ɗaya Allah ya fi mishi ba za ka taɓa jin 'yan shi'a sun faɗi wannan alkhairin ba sai dai sharri game da Usman ina Usman yake da sharri to wace irin rayuwa ce a ce ku kullum sai sharri da nan kufurci ake ji sharri nan da nan kufurci a kan sahabban manzan Allah kuma a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai ibrazul masali bayyanar da abubuwan da suke ba daidai ba wal akhfa da kurakurai huna takunul qissa sahiha anan zai yi kissa kaza ingantacciya ce kamar mai kamar kissa sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi sallama sanda suka shiga kogo me Allah yace izhu ma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan annan wurin fa daraja ce Abubakar ya samu wadda ba wanda ya taba samunta shine da manzo Allah yace zai hijira wane ne ya daure ya bi shi Abubakar Aliyu ya yi jarumta ya zauna akan kan shimfiɗa ko ya kwanta a gangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka bincika ba su ga annabi ba suka ga aliyu ba su kashe shi ba da suka bi hanya sun bi ne su kama annabi su kashe shi sai aka ce yana tare da abubakar abubakar yana da aƙida tabbatacciyar an kama su kashe su za a yi amma ya bi ya yadda ne in dai a kashe manzo Allah ne sai dai a hada da shi amma a nan jarumta aliyu ake nunawa cewa shi ne ya kwanta ai akan shimfiɗar yo ai ba su nufin su kashe wanda suka samu a kan shimfiɗar ba amma wanda duk suka samu tare da annabi tare za a kashe su a nan jarumtawa ta fi bayyana ta sayid na abubakarin amma in suka zo sai su ce bin da abubakar yi wa annabi dalili ne akan shi matsoraci ne ma shine ka duba yadda suke juya sama ta zama kasa-kasa ta zama sama shine wai ai shi Allah ya ce mishi la ta hazan wai abubakar ya firgita ne shine manzo Allah ya ce mishi kakka tsorata dan haka abubakar matsoraci ne bai cancanci khalifanci ba wanda ya bi annabi din akan a kashe su tare shine bai cancanci khalifanci ba wai Isar tana nuna jarumta shi ne amma dubi sai suka nuna isar kuma tana nuna ne matsorashi ne shi rago ne shi jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan shine ma da yake cewa kissar takan zama ingantacciya walakin yubrizuha ibrazan yarkazu fihi alal akhfa sai dai mai ba da kisar in ya tashi sai ya fito da ita fitowar da za ta dukufa akan bayyana wani kuskure madadin ta bayyana alheri sai ta rakkazu ta ta nuna sharri ne ma abu ko kun fahimta jama'a Wai yughatti ala ayyati mahasin sannan kuma sai ya rinka kokari ya rinka ainihin wato ko wai yughatti ala ayyati ayyati mahasin ya rinka kokarin rufe duk wani alheri da ke cikin wannan kisar. yana ƙoƙarin murɗe ta da bayyana duk wani sharri da ke cikinta jama'a an gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu khamisan na biyar sina'atul ash'ar ƙera waƙoƙi a rera waƙoƙi lita'ayi da hawadisa tarihiya domin ƙarfafa wasu al'amura da suka faru na tarihi na'am ahli sunna sai kun koyi larabci in na ce koyan larabci ba irin wannan larabci ba ridi ba ba an wuce nan sai kun koyi larabci kun samu tamakkuni a larabci yadda za ka iya kallon abu da kallo ko da harara ka rera mishi waka Waƙar yabo ko ka waka ta suka dole ne ahalin sunna sai sun yi haka saboda waka tana daga cikin makamai da ake yaƙi da ita na bid'a a tabbatar da sunna tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mawaka daga cikinsu akwai abdullahi bin rawaha daga ciki akwai hassan bin Sabitin. hadisai sahihai cikin sahihul bukhari da sunan abi dauda in aka yi sallah asuba sai manzon Allah ya zaunar da shi manzon Allah yana zaune gaban masallaci hassan yana baya sai ce ahdil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka kayi wa mushrikai zambo domin mala'ika jibril yana tare da kai to Hassan ibn Sabitin tsohon mawaki ne sai da ya shekara 60 yana waka a jahiliya ya zo kuma musulunci sai da ya shekara 60 har bayan rasuwar manzon Allah yana waka manzon Allah ya yarda da waka shi wata ran yana waka a cikin masallaci Umar ya wuce ya daka mishi kyala ya harare shi sai ya ce oho dai na yi waka ma a cikin masallaci wanda ya tika daraja kuma yana cikin masallacin bai hana ni ba sai Umar ya wuce ma'ana yanzu abin ya fi karfin shi manzon Allah yana ciki na yi waka sai kai sai me ina fata an gane me wannan ke nunawa musulmi suna buƙatar waƙa a dan sai hassan wata rai zo ce ya manzon Allah kana sa ni in yi wa mutanen makka waƙa ni ba dan makka bane ban san tarihinsu ba kuma ba na son in yi ƙarya duk abin da zan faɗi gaskiya ne sai ce to duk wanda za ka yi wa waƙa ka zo wuri na maka tarihin shi ni dan maka ne wa walidin wa ma mana manzon Allah ya san maka ya san kowa wani uban shi ya taɓa kwartanci wani kanin uwar shi ya saci bunsuru wani an kama shi ya saci gumba a lokacin mutuwa wani ya yi sata alkaki gidan biki duka manzo Allah yana da tarihin uban kowa dan haka in manzo Allah ya zaunar da shi mishi tarihi in ya zo yi waka wannan mutumin ba zai sake fitowa ba kuma dan laraba suna cewa al-mautu lal'ar da a yi ma mutum waka a larabawa a yi mishi waka a yi mai zambo sai ce gwamma ya mutu don haka aka yi mai waka aka yi mai zambo aka fito da abin da yake a ɓoye yake abin ya faru a ɓoye yake don su karya ba ta damun su dan kayo balarabe karya ba zai damu ba ya san karya ce amma mugun abu ne ya yi shi a ɓoye sai aka gano aka fito da shi aka yi waka bai sake fitowa shi kuwa a ƙarƙashin wannan lallai ahalin sunna suna buƙatar su iya waƙa ku duba abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha sai da manzan Allah ya bashi digirin girmamawa abdullahi ya tulu kitabahu idan shakka ma'arufin min alfajiri safi'u a ranar huda ba'adal a masa kulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idza stafqalat lil mushrikin bil mushrikin al mabaji'u yace manzon Allah yana zama a cikin yana karanta Qur'ani yana sallah da daddare yana kaza yana kaza yana manzon Allah yace duk abin da ya faɗa akai na gaskiya ya faɗa yarinya ce ta zo ta zauna ranar sallah manzo Allah yana kwanciya ya fuskanci bango sai ta zo ta zauna kusa da shi tana buga dindifa ta nemi shi waka tana kwaikwayon wannan wakar manzo Allah yana jin ta ma'ana yayi daidai sai ya kyale ta amma da ta saki layi ta fara ƙarya fa sai waka sai waka sai ta je kuma shikenan wa rasulullahi ya alamu ma fi gadan manzo Allah ya ce a'a ki bar wannan ki ci gaba da nada zuri tana waka kuma sai ta ce manzo Allah ya san abin da za a yi gobe manzo Allah ya ce a wannan kayan Allah ne kuma zaki hada mu rikicin da yafi karfin mu ki dai ci gaba da na faɗin na ɗazu muna kwana sallah muna karatun ƙurani wannan kam ba ƙarya ne. amma mun san gobe ƙarya ne manzo Allah zai ba da zuku <laughs> ina fata an gane yawa to kun gani ashe tunda har yan bid'a suna ƙirƙirar waƙa dan su karfafu wani abu da ya faru na tarihi me yasa ba za a yi ba kowa ya san an yi Festac 1977 Festac 1977 in kana sauraron ɗan maraya yana waka sai ka ji wata waka ce da ke ɗauko maka wani tarihi da yiwa kana yaro ko kana saurayi ko ba a haife ka ba a lokacin nan kenan yan bid'a suna yin wannan dan su karfafi wani tarihi me yasa yan sunna ba za su yi ba lallai ne yan sunna su abinda mu bamu yarda da shi a sunna ba ba mu yarda da waka ne. ba mu yarda da ayi ƙarya a cikin waka ba sannan ba mu yarda waka ta zama ita ce abin da zai mai madadin alkur'ani ba ai da ka ji da muna suka karatun ishiriniya da alburda ba asalin ishiriniyar da alburdan ne asali ba shine da mu menene shagaltuwa aka yi da su yanzu malam balami ya fi hafizin alkur'ani ne amma baka taba jin kafa ɗin shi na karatun qur'ani ba sai na alburda sai na ishiriniya to wannan shagaltuwar da waƙe a bar alkur'ani to shine abin da bamu yarda da shi ba saboda hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk bakin shi ya cika da waka to bakin shi zai cika da wuta al-imam ad ya fitar da wannan a cikin littafin shi sunan ad a cikin muqaddima kitabu sunna ma'ana in ya zama koyaushe kai waka ce a bakinka to haka za a cika bakin da wuta rana alkiyama to amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin waka to da Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu mu karantar da shi waka ba waka bata dace gare shi ba wannan yana nuna haramcin waka ga annabi a'a raddi ne da cewa qur'ani waka ne sai Allah ya ce ba waka bace amma ba wai baya yin waka ba in ta kama yana yi dan matan amarya ne su Aisha za su raka su za a kai amarya suka zo suka ce ya manzo Allah gashi gashi manzo Allah yace kin san mutanen Madina fa mutane ne masu san a dan hole mun zo musu da sunna duk mun tattakura su amma ana dan daga musu kafa wani lokacin kin dan tattali waka da za in an kai amarya Aisha ta ce to ni kuma ai ban iya waka ba sai manzo Allah yace to zo ki je yace atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walau al-ahmar ma halna biwadikum shine abin da Hausa suke cewa yau mun cika yau mun cika yau mun cika gidan da like like shine irin wannan ina fatan mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya am amma abin da ake so Qur'ani shine gaba sunna ita ce gaba don an dan dan dan dan kuma to shikenan babu laifi sai a dan daya biyu haka sai abin nan ina fatan mun gane ai ai abdullahi dan umar ya ce yana tuno waƙar da manzan Allah yake yi musu yana cewa kawun shi ne yake mishi yana cewa wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simanul yatama ismatul lil aramili abu talib ne yake zaune da annabi ya nemi shi wannan waka annabi ya haddace wakar tintini Ka abdullahi dan umar ba su zauna da wannan ainihin mutum ba ba san shi ba dattijo ne kaza kaza ya rasu da dadewa amma annabi ya haddace waka yakan yi garin haka suka haddace duk waɗannan suna cikin sahihul bukhari sunan abi dauda da makamantansu ashe akwai waka kenan sannan malaman mu na sunna yanzu misali malamin mu da nake gaya muku muhammad menene wannan na maka wanda ya sharhin sunan nasa'i da nake gaya muku a ali adam duk inda ya sharhi ya sharhi yana sharhin arba'un hadis da yayi daya biyu daya biyu sai ka ji ya yanku wasu waƙoƙi waɗanda shi da kanshi zai zauna ya yi su sai da haka ku je ku koyi larabci jama'a kar ku yi girman kai imamu shafi'i sai da ya koyi larabci ya iya waka har sai da imamu shafi'i ya zama duk abin da ya kalla ma ina iya rera mishi waka daga baya da girma ya kama shi sai ya daina haka ce me yasa sai ya ce walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara lil labid sai aka kalkale da dariya ya ce ya daina ne kuma me yasa ya daina aka tambaye shi kuma sai ba da ansa da waka eh, ya dawo ruwa kenan <laughs> ce ai ba dan waka tana rage wa malamai daraja ba Ya ce da na fi labidu iya waka to kuma ai ala gafata malam ka ce ka daina amsa ya bayar kuma da waka Allah maraukakin sarki ya taimake mu to sukan kirkiri waka jama'a dan kawai su bata tarihi yasna'una shi'ran sukan kirkiri waka yu'allifuhu ahaduhum ɗaya daga cikin su ya tsaya ya tsara ita waka din summa yansibuhu ko yunsibuhu ila amirul mu'minin ali sai danganta wannan waka zuwa ga sarkin mu'minin ali aw yunsibuhu ila ummil mu'minin aisha ko kuma ya danganta ta zuwa ga ainihin wato as-sayyida aisha uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda waka ce za a kirkira sai a ce aliyu ne wannan wakar wannan waka sai ka ji a cikinta akwai zagin sahabbai sai ka a cikin ta akwai zagin Aisha sai zuwa ce maka ai Aliyu ma yana zagin Aisha in ka ce me yasa sai ya rero maka waka sai ya ce Aliyu ne ƙarya ne shine ya kirkiri wakar ya danganta ga Aliyu ko wani ne ya kirkira ko kuma sai a kirkiri wata waka sai a danganta zuwa ga Aisha cewa ga Aisha tana waka tana tsine wa Sayyidina Ali ƙarya ne su yunsibuhu ila Zubair ko kuma ya danganta waka zuwa ga Zubair dan Awam au ila Falha ko kuma zuwa ga Falha fi game da suka fi ahadi sahaba ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kama nasabu shi'iran libni abbasin kamar yadda suka kirkiri waka yan shi'a suka danganta ta ga abdullahi dan abbas domin abdullahi dan abbas cikin sahabbai kowa ya san cewa sadda aka yi rikicin aliyu da muawiya yana tare da aliyu ne to sai yan shi'a suka kirkiri wata waka suka ce ibnu abbasin ne yake yin ta annahu qala fi haqqi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wai ga waƙar da ya rera game da Aisha ga abin da yake cewa ta jammalti walau shi iti ta ta tabaghalti kin hau albagal alfadari jammalti kin hau raƙuni don ki yaƙi aliyu walau iti da kin so ta fayyalti da kuma kin hau giwa alfilu wai abdullahi ɗan abbas ne yake wa aisha wannan waƙar in ka dubi mai waƙar habaici ne a cikinta ke da kika hau giwa ai ke da kika hau raƙumin alfadari kika hau raƙumi ya kuma sai ki hau giwa ki je ki yaƙi aliyu ko kun gane abinci ne a ciki gashi a ƙasa mala yace ai rakibtil bagala kin hau alfadari sun jamala kuma kika hau raƙumi wa in shi iti rakibtil fila in kuma kika so to sai ki je ki hau giwa ainil qital dan ki je ki yaƙi wa isaratul fitina da tayar da fitina tunda ke fitinanniya ce wai abla dan abbas yake wannan waƙar to duk akwai ire-iren waɗannan don haka a nan ne za ku gane muhimmancin maganganun da ne shekaran jiya waccan da shekaran jiya da kuma kaɗan da ne jiya cewa ilimin nan da muke magana na jarhuwar ta'adil da ilimin hadisi ba wai hadisi kaɗai yake tacewa ba har waƙoƙi da abubuwan da suka shafi 'yan adam yanzu in ka je ka samu masu karatun adam waɗanda ba sa kula da tacewa za ka ji waƙoƙi da yawa a wurinsu waɗanda yake na ƙarya ne kuma irin waɗannan waƙoƙin da suka shafi gingimin sahabbai sun shishigo musu musamman in suka zo suna karanta al'adab eh, eh, wato ba'adal islam tarihin adab da ya faru wato yadda ɗabi'un Laraba da musulmi suka faru bayan zuwan musulunci akwai waƙoƙi da yawa na ƙarya waɗanda waɗannan waƙoƙin ana na ana karantar da mutane a haya islam a digiri a wane ne a wane ne ana baiwa mutane a samin a kansu suna haddacewa sai ga shi yasa ahli sunna kuna buƙatar ku gina makaranta ta ahli sunna tun daga naziri da primary har secondary har jami'a wadda za ta ba da diploma da digiri da masters domin kuna da capacity in terms of manpower kuna da malamai waɗanda za su karantar muku gaba ɗaya duk abin da kuke so ahli sunnan najeriya yanzu ba sa buƙatar ɗan bidi'a ko miskala zarratin abin da ahli sunna suke buƙata shine wane ne zai manajin su ya nuna musu yaya ya kamata su yi ahli sunna kuna da kuɗin da za ku yi wannan aikin kuna da manfawa amma matsalar ita ce waye zai zauna ya tsara muku ya za ku yi shine abin da kawai ahli sunna suka yi losing control kuma wannan muna fatar ahli sunna sai sun samu jagoranci akan haka domin akwai malamai na duk abin da ahli sunna suke so ba su da bukatar dan bidi'a ko kwada akwai kuɗi ahli sunna suna da su amma ya za a haɗa malaman nan da kuɗin nan a yi abin da ya dace wannan ne aka rasa shi yasa sai abin yake ta watsewa amma babu wata ƙira'a ta alƙur'ani da ake a duniya sai da ya zama akwai ahli suna ɗan najeriya yau da ya haddace ƙur'ani da ita wadda zai iya karantarwa babu wani tafsiri babu wani littafin hadisi babu wani abu da ake bukata sai da ya zama akwai ahli sunna da suka ainihin iya waɗanda suke karantarwa ina fatan jama'a kun gane eh? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka amma dai wani abu na kauri to shi sai malam yake cewa ka ji kaurin ga shi nan ga shi nan maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji wannan don haka aje a koyi larabci jama'a kar kai girman kai kuma kun san fatan da muke yi matasa aiki ne fa a ku fa waɗannan ayyukan kakku ce sai an gina kaza sai an yi kaza sai an yi kaza a yi da gwargwadon abin da ake da shi waɗanda suka haddace qur'ani a zariya yanzu ina manya manyan makarantun da suka yi a zaure ne a soro ne a shago ne a ɗakin mota ne ko ku sake dawowa a ɗakin motar nan da soro abin da kuke da shi kenan a sake buɗe aji kuma a ce lugal arabiya za a karanta a fara karantar da lugar arabiya ana nan kwana biyu sai a ce ɗaliban ilimi gaba ɗaya sun daina magana da wani yare sai da larabci shine revolution su abdullahi gwandu da suka ci larabci suka gaji sai suka daina fulatanci da hausa a tsakaninsu in ka ji sun yi fulatanci ko hausa za su wa'azi ne na amma na jama'a ko kuma magana ta kama su da wani wanda ba ɗalibin ilimi ba amma sadarwa wajen magana tsakanin abdullahi gwandu da ɗan fudiyo sai ta koma da me sai ta koma da larabci domin wannan na karfafan larabcin to amma za a yi haka sai an karanta sannan ku ɗaliban ilimi ku sani malamanku na da haƙƙi a kan ku kula da su wane ya zo ya yi tasaddi ya ce zai karantar da ku adam kullum in aka yi sallah asuba sai ku koma ku kuma sai ku yi taro shi ya faɗi nashi gudunmawar ku kuma me za ku yi a sai ku tashi Allah ya saka da alheri kai kai kai ayyar Allah ta na da kokari yana nan sai a ce ga wasu nan za su ɗauke shi zai karantar da su a fatakwar ko lagos shi nan sai ku ji ta bai kuma ya fara abin wallahi kamar abun arziki ya bari a'a sai ku yi taro watan farko sai ku je sai ku kawo dubu saba'in to ala gafata malam ga dan abin da ɗalibai suka tara sai ka ji malam ya ce to za a ƙara da bayan zahar. ko kuwa a'a to naira saba'in dubu saba'in malam ba ba sai babban profesa ba ma wani zai karba a jami'a to ya kuma dubu saba'in din za ta taru domin ku nawa ne ku ɗari ne wani duk wata zai iya bada dubu biyar a cikin ku wani zai iya bada naira hamsin wani zai iya bada naira ɗari biyu wani ba zai iya bayarwa ba ya cika da addu'a sai ka ga ta haɗu amma sai ya zama mai a kasa tashi a yi kataɓus ko kuma a ce ai ba za a karantar ba ana jiran sai an samu makaranta iri kaza sai an samu allo iri kaza sai an samu kaza sai wannan kuma matsala ce idan akwai hali eh ayi in ba halifa a zauna a gindin bishiya a karantar da mutane ka duba sahabban da annabi ya karantar ko a masallacin shi ne yadda masallacin yake a yanzu an yi kokari balle sanda masallacin yake fa na kasa ne amma aka iya karantar da waɗannan mutanen da suka fuskanci duniya da ilimi suka karantar ko a yanzu ne ya kamata a je a kalli masallacin a ce aiko an yi kokari a wannan ginin aka karantar da irin wannan ilimin ko a yanzu ne fa balle a da ba iya condition ba fanka ba lantarki a haka aka karantar da su saboda haka ahalus sunna ku je ku karantar kuma abin da muke cewa kun ga karantar wannan muna faɗa muku sirrin ta karkace sai ka sauke digiri mutanen ƙauyen ku ne kafi ba ba wanda ya iya bari diba kai ka zo cikin gari ka iya bari diba sai ka zo ka ce musu zaka karantar wato albarka karantarwa in kana da natsuwa tana yunkurar da kai ka je ka ci gaba da karatu dan kana son ka ci gaba da aikin karantarwar amma sai zama ka kusa karantar da su iya abin da kake da shi sai kai kuma ka koma kana karowa kana ba su kana bayarwa kana ba su kana bayarwa ka dubi galibin malaman jami'o'i da zaka ji an ce dokta wani ko profesa wani daga ina ya fara ya fara ne daga assistant graduate ya gama jami'a ya ɗan samu lambar shi mai kyau sai a ce to kai zo za mu riƙe ka kana yin masters ana dan baka dubu talatin saboda ma ba a ɗauke ka a bakin komi ba wani abun ma sai a ce to je ka duba yara za su jarabawa kai ɗan jira ne mai gadi ne kana nan kana masa sai a ce ka zama lecturer kaza ka zama lecturer kaza rannan sai a ce ka zama senior lecturer rannan sai a zo a ce ka zama visiting ko associate ko wane ne professor rannan sai a ce kai ne kai ne duk ka je ka binciki professors din nan da haka suka fara suna karantarwa suna koyowa suna karantarwa suna koyowa shine ka saba kana zuwa ka ce mishi good morning sir yau sai ka zo ka ce mishi good morning sa sai ki ansa dan jiya ya zama doctor baka sani ba <laughs> sai ka ce good morning doctor sai ce can't you see what is in front of me wai akwai wannan kati fa da aka rubuta doctor wani kuma jiya aka sa abin to ka duba mana sannan ka sake addressing din shi ya zama doctor jiya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu yan arabiya kuma ku dage haka kana koyowa kana koyarwa sabisan abu na shida daga cikin hanya ta shida daga cikin hanyoyin da suke bi suke gurɓata tarihi wadu kutub rubuta littattafai na ƙarya warrasa'il da wasiƙu almuzayyafa yan jabu a rubuta wasiƙa ta jabu a ce ku duba ga wasiƙa ga sa hannun wana ya ce kaza ya ce kaza ko yayi kaza yayi kaza ina fata an gane kama saya a tina insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda zai zo gare mu in Allah mai albarka da ɗaukaka ya so fi qissati maqtali Usman radiyallahu anhu game da kissar kashe sayyidina Usman hina zuyifat kutubun yayin da aka je aka rubuta wasu wasiƙu 'yan jabu ala lisani Usman da yawun Usman aka ce Usman ne ya rubuta su zuyyifat kutubun haka kuma fa aka rubuta wasu littattafai wasu takardu na ƙarya wasu wasiƙu ala lisani Aisha da harshen Aisha zuyifat kutubun haka kuma aka rubuta takaddu da littattafai yan jabu na ƙarya ala lisani ali da yawun ali wa talha da talha kuma wa zubair da ainihin zubair akwai wawun anan kun fahimta jama'a za ka yi mamaki Usman bai san me ake ciki ba kawai sai aka zo ka mishi farmaki ai ya rubuta takarda ya ce kaza ai ya rubuta kaza ya ce ai kaza ai ya rubuta kaza ya ce kaza duk da ne to bari mu fashin kwai munafunci dodo ne wato ibrahim zazzaki ya rubuta takarda jama'a da yawuna zuwa ga sarkin zazzau cewa wai na ce zan hana zanga-zanga da 'yan shi'a suke da ƙarfi da yaji in sarki ba zai hana ba ni zan fito za mu hana ibrahim zazzake wannan don haka kawai ranar ashura sai fito da 'yan shi'a sai ce kun ganta ga ta albani ne ya rubuta a nan zari aka yi haka su kuma da yake wawaye ne ba ilimin hadisi ba tacewa kawai shi kenan a to albani ne eh to shi kenan a je a kashe shi shine sai suka bazamo suka to gidana munafunci dodo ne sai wata ran zan fasa yanzu kawai kanun abin na faɗa mu abin da nake so ku fahimta haka suka yi Usman Usman bai sani ba kawai aka rubuta takarda ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza dan haka to jinin shi ya halatta a kashe shi shine abin da suke yi har gobe har yau haka suke yi za su zauna su rubuta to wannan maganar jama'a ku take ta anan shi yasa na zo da wannan littafin da na ba ku labari ran nan kitabul wasi bil wafayat gashi a mujalladi na ɗaya wannan littafin mujalladi nawa ne mujalladi ashirin da ne yana labari ne dangane da mutuwar manya-manyan malamai da sarakuna da shehunai da makamantansu yau shekara ɗari shida da wajen casa'in da rubuta wannan littafi al-imam al salahuddin khalil as almajirin al-imam zahabi shi ya rubuta shi bari ku ji abin da yake faɗi a cikin shafi na hamsin da biyar a inda yace ce alfaslu tasi fi fa'idoji daga cikin fa'idojin tarihi min hawa atu ra'isin ru'asa ga wata matsala da ta samu ga wani sarki daga cikin manya-manyan sarakuna وهو علي ابن الحسين ابن أحمد وزير القائم بأمر الله انظر هذه الواقعة في المنتظم لابن الجوزي والمنتخل من تاريخ آه، والمنتخل من تاريخ بغداد لابن قاضي شهبة ونسركين ميسونا علي أو حسين بن أحمد wannan sarki yana daga cikin sarkin Banul Abbas ma'al Yahud yahudawa ne suka zo gare shi ma'al yahudi wani ba yahudi ya zo gare shi allazi azhara kitaban wannan ba yahudi ya zo da wata takarda fihi a cikin takaddar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amara bi isqatil jizya an ahli khaybar manzon Allah ya yafe wa mutanen khaybara jizya yahudawan khaybara za annabi ya yafe musu jizya ba za su biya harajin jizya da ake biya ba yanzu wannan misali ku tsaya ku yi nazari ina so mu tsaya mu fahimci wannan da ke takarda ce aka zo da ita bayan rasuwar manzon Allah da shekara ɗari biyar don a karni na biyar aka zo da ita wannan takarda tana cewa manzon Allah ya fi jizya shin wannan tarihi ce ko ba tarihi ba amma tarihi ce da ake so yanzu a ci wata moriya tata shine mai dubba yahudan da ke khaibara to annabi ya wace mishi jiziya. to ba extension yanzu 'ya'yansu da jikokinsu da suka watsa ko ina an yafe musu kenan kun ga fa'idar da za su ci to me ya faru wasihi shahadatu sahaba daga cikin waɗanda suka yi shahada a cikin suka ba da shaida wai wannan wato waɗanda manzo Allah ya rubuta su a matsayin shaida minhum Ali ibn Abi Talib akwai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda fa hamala alkitab fa humila alkitab ila ra'isir ru'asa sai aka ɗauki wannan takarda sai aka kai wa sarki wa qa'a nasu bihi fi haira sai mutane suka rude to manzon Allah ya yafe wa yahuda wannan jizya amma ake ci gaba da karbe duk musulmi suka rude fa arabahu ala alhafiz abi bakar sai ainihin shi wannan sarki sai ya kira babban malamin hadisi na zamani shine khatib al fata'ammalahu sai shi malamin ya karanta takardar ya lura da kyau wa qala sai ya ce inna hadha muzawwaru dan kai daɗe wannan ƙarya ce jabu ne fa qila lahu min aina laka zalika sai aka ce ala gafata malam ya kai ka gane cewa wannan ƙarya ce gashi ainihin a cikinta akwai sa hannun manzon Allah akwai kaza akwai kaza wa shahadatu muawiya radiyallahu an har muawiya ma ya yi shaida bayan ali ko kun fahimta wa huwa aslama amal fatihi wato faqala sai ce fihi shahadatu muawiya radiyallahu anhu ai yadda aka yi na gane a cikin takaddar an nuna cewa muawiya yayi shaida banda aliyu wa huwa shi ko muawiya aslama amal fatihi shekarar da aka ci maka da yaƙi shekarar ya musulunta ita kuma matsala an ce a khaibar ne tsakaninsu akwai shekara ɗaya da wani abu ko shekara biyu wa futuhi khaibar yakin khaibar ku an ci khaybara da yaki ne sanata saba shekara ta bakwai wa fihi shahadatu sa'ad ibn mu'adh ga kuma shaida cewa sa'ad dan mu'adh shi ma ya shaida wa mata sa'ad radiyallahu anhu yawma bani quraiza shi ko sa'ad ya rasu tun sanda aka yakin bani quraiza qabla khaybara bi sanatayn kafin khaybara da shekara biyu wannan ya rasu da shekara biyu ya dawo ya shaida wannan kuma zai musulunta da shekara biyu ya dawo ya yo baya ya shaida wa farraja zalika anil na ghamma sai wannan yayo musulmi bakin ciki da halin da suka shiga ciki wannan yana nuna me wannan yana nuna ashe rubuta takarda ta ƙarya don shaidar ƙarya wannan abu ne da ake don a gurɓata tarihi to kaji yanzu nan banda tarihi da ake so a gurɓata me ake so kuma a yi ana so a canza shari'ar musulunci domin wannan takardar inda ta tabbata me take tabbatarwa an shafe jizya kenan musamman ga yahudawan khaibara jama'ar musulmi sai kun yi a hankali magana ce za ku gani wai dan an sa a rediyo ko dan an sa a jarida wannan ba shi ke nuna gaskiyarta ba sai ku rinka amfani da qara'in ku rinka amfani da dalilai waɗanda za su taimaka muku jama'a mun zuba da 'yan shi'a a haka a garin nan mun gama ƙure su kakkaf duk sanda za su buga wani labari su ce kaza sai zama daidai sadda za su buga wannan su faɗi wannan maganar a daidai wannan ranar sai ka ji ga wani kasar wanda kasar ɗin na faɗi kwanan wata ina sokoto ko ina gombe ko ina taraba su kuma sun ce an yi abin a sabon gari da ni amma da yake ba su da kunya ba addini suke yi ba wallahi wallahi akwai yaran da muka haɗu da su bayan sun rabu da zazzaki sun koma suna bin hamza lawal wallahi sai suka koma da kansu suna faɗa mana haka suka ce sukan zauna su rubuta ƙarya a kai nasu yaɗa ta sai in na fito na warga za ta sai su dariya sai su sake tunanin sai me kuma me yasa waɗannan za su yi mutunci a wurinmu me yasa za su yi mutunci ba za su yi mutunci ba mu a manhajinmu ko malamin ahalin sunna ne ya karya ya zube mana yau shekara biyu muna maka jama'a na zo ina sauke kaya kofar gidan da muka sauka na sauke na koma zan ɗauko wasu a mota sai wani wanda a zubin shekaru keke da keke ko kallon mu kai a fizge na girme shi nesa ba kusa ba na zo na wuce su ne musu sallama na shiga gida na hau na sako kafin sa sako ashe suna ce mishi wannan albani ne suke yaran na albani na zaria ai a jallai su lokacin muna almajirai mu ne ake sa muke karantar da su islamiyya to cikin waɗanda yake ba labarin sai wani ya dube shi da kyau ya ce anya amma kai yanzu har kai wa wani girman da zaka karantar da shi islamiyya sai da na zo sai ɗayan su ya ce da Allah malam ya haƙuri magana muke da ita na ce ku yi haƙuri in sallamu ɗan tafi Sallamu ɗan tafi na sauke ka shi ne suka faɗa sai na ce a ba ta nan za ku gane rashin gaskiyar magana ba ai komai girman mutum zai iya zama a karantar da shi ba nan ne matsalar ba matsalar ita ce kai ka ce a gyalle su ka zauna yace eh na ce to ka ga yanzu da kake magana yake? eh gaba ɗayan shiga ta gyalle su so biyu ne yau shekara biyu aka yi magana to zuwa yanzu kuwa shiga ta gyalle su so uku ne a duniya gaba ɗaya na farko shi ne sai ma da aka je da ni zan karɓo wani aure ne a 1995 ban ma san ina gyalle su take ba a lokacin an naɗa ni ne wakilin aure zan je in karɓo aure aka je kai ni gyalle sun aka yi yanzu haka ba zan iya kai kaina wurin da muka je karɓo auren ba na uku shine na biyu shine wa'azin da muka je muka yi a gyalle su in ba ku manta ba to sai na uku shine cikin watan Nuwamba din nan akwai wani dattijo da na samu labarin yana wurin da je na gaishe shi iyakar shiga ta gyalle su kenan gaba ɗaya a duniya amma shi yana cewa ni dan gyalle su ne akwai wata shekara muna yara a muciya aka ce an ga wata a gyalle su sai muka yi ta dariya sunan ne ma ya bamu dariya gyalle su sai muna ganin kamar gyala ne aka gyara shi ya zama mu muna dariya ina ne ma gyalle su tukuna mu muna yara ashe ma gyalle sun a zariya take a lokacin a rediyo muka ji an ce gyalle su sai muna ta dariya a shahidul akbar me yasa mutum zai yi karya ka faɗi gaskiya mana karya zubar da mutum take idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan addini na musulunci ba buƙatar a yi karya don a taimake shi amma shi'a yake ƙarya ce fa sai a gayyato ƙarya don a taimaki ƙarya dama haka malamai suka ce duk sanda kai wani zunubi sai ka nemo irin shi ko makamantan shi wajen ne wajen kare shi asali ita addinin shi'ar ƙarya ce to kuma dole a ta gayyato wasu ƙarirai don mai don a kare ta to amma ahalin hadisi homo ahalul rasuli fa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu malaman hadisi su ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke mishi aiki to malam yake cewa wa hadha ghairul kutub allati tu'allafu yace waɗannan littattafan da muke magana ba fa muna magana wasiƙu ne banda littattafai da ake zama a rubuta littafi sukutun da guda wato zayyafu a ƙirƙire su na ƙarya ka kitabi na hajjil balaga kamar littafin na hajjil balaga wanda shi ma za mu zo za mu magana a kan shi mun ɗanyo magana a kan shi a can baya to in Allah so muna da darasi na musamman a kan littafin na Nahjul Balagha insha Allah littafin na Nahjul balaga ba Sayyidina Ali ya rubuta shi ba ko ko da ba Sayyidina Ali ya rubuta shi ba wani siba ila Ali ibn Abi Talib aka danganta wannan littafi zuwa ga Ali dan Abi Talib wa kitabil imamati was siyasa da littafin al imamati was siyasa allazi nasabuhu li ibn qutayba wanda aka danganta shi ga ibn qutayba ka karanta littafin nan da na zo da shi wanda na muku bayani mai mujalladi biyu mai suna kutubun hazzar ulama anha littattafan da malamai suka tsoratar ko suka yi kwaba game da su wannan littafin na al'imamatu wa siyasa jama'a duk wata kwama tala da kaji yan shi'a suke faɗi yana nan a cikin littafin sai aka rubuta shi sai aka dubi wani kibbe malamin ahalin sunna sai aka ce shine ya rubuta shi wato mu ahalin sunna ba dan Allah yake kare mu ba jama'a yan bidi'a kwana suke idan su ba bacci don su bata mu na gaya muku abin da ya taɓa faruwa anguwar mu muciya a nan Zariya wani ya je yana sai da laya laya ike siyarwa yake abubakar gumi ne ya turo shi su alhaji usman ne agogo su suka tattara shi suka je da shi gidan mal abubakar gumi aka je aka zaunar da shi da yake ɗan bidi'a kare ne nan duniya ya dubi tsabar idan malawa bakar gumi ya ce kai kace in je in siyar da laya to malawa bakar gumi kun san da tsantsan mutum ne baya hayaniya to da ya ga wannan wannan kam to wannan zai iya duban idan Allah ma ya karya kuma tun da ƙarya ta gama ta yi ƙarya a nesa an zo da kai an taro jama'a daga zaria mota mota aka tafi malam bakar gumi ya aiko a zo a sai da laya ana so ana zafin cewa laya kafirci ce haka kuma take har yanzu ta farfasa take ma yau wannan fata an gane a'a kuma a ce malam gaba ɗaya da shine umda ya ce laya ma a je ma a sayar ba ma a yi ba shine aka je dan haka mota mota kamar za a je wa'azin kasa aka je aka taru ya dubi tsabar idan malam a gidan malam ya ce kai kace sai malai ya ce ato ku rabu da shi aka ce a ce a ku fita ku rabu da shi shi ne aka yi can baya da shi wajen gidan dattijo group captain aka ce to <laughs> kada malam ya maka ta malamai ne amma wallahi munan ba wani aya ba wani hadisi da ba a aka sassa ma shi malai jefar da buhun ya can gaba wajen eh, katuru road ya waf road ya eh, wajen waf road ya gangara can wajen radio najeriya kaduna shi kenan to rashin kunya waɗannan ta wuce da haka jama'a Allah ya sa ko ka taɓa jin wani kaset da wani fitsararre ya yi shi a nan Kaduna Kirista ne wai ba kwana ba kwanan nan in ka je yana ba da labarin yadda malawo bakar gumi yake siyo makamai yana ɓoye makamai yana wai kuma a duniya gaba ɗaya in ji ba kwana malawo bakar gumi bai amince da kowa ba sai ba kwana lawa'i'il kazib siffofin ƙarya sun bayyana a cikin maganganun shi gaba ɗaya kuma a nan kaduna yake ba kwana ya jama'ar musulmi waɗannan mutanen ba addini suke so su yi ba ɗan menene yan distortin yan gurɓata addini to yadda ake maganin su shine ne a tsaya a yi ta karantar da gaskiya amma ka a shiru game da su a bayyana wa mutane su makaryata ne don masu ruɗuwa da su amma ta a shagaltu da su in ba haka ba haka duk sanda da'awa ta sunna ta taso sai a zo da wani taɓaɓɓe eh don ya zo ya ruɗa da'awar in ne da'awar ba fatini ni ba mai fasaha ba ne, sai koma ya tare mai shikenan sai a ce sai a daina da'awar gaba ɗaya sai a koma abin da yake hayaniya a kai shi ake kula shi Allah ya kiyaye waɗannan misalai ne na ɗan taɓo mana kawai amma akwai irinsu masu ɗimbin yawa jama'a kun ji wannan gashi a ƙasa malam yake cewa a lamba ta biyu unzur muqaddimata ta'awil mushkil al-Qur'an ah, ka duba muqaddimar littafin ta'awil mushkil al-Qur'an na Ibn Qutayba tahqiq sayyid Ahmad Saqar wa muqaddimat al-Muyassar ah, Maisir wal Qidah ibn Qutayba tahqiq Muhibb al-Khatib duk sun tabbatar da cewa wannan littafin al-imamatu wa siyasa jama'a ko kadan to ina son ku gane haka ma dan hodiyo akwai littattafai na kidan mandiri da yawa da nasiru kabar ya rubuta da hannun shi na ƙarya don haka nasiru kabar kazzabun dajjalu mu da muka yi zamani da shi ku ɗauka daga bakinmu in ba mu ba ba wanda ya sani ba wanda zai faɗi kazzabun wa dajjalu juwa ƙarshe da yake wadda nake yawan kawo muku ita yadda yake yaban abdulkadiri yake cewa jilani babu takaddama tun lotan ai sama ai ƙasa Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadiri yana kallo aka wo sama yana kallo aka wo ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadiri idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wannan kaɗan daga cikin ƙarerayin nasiru kabara kenan kaɗan daga ciki sunan wannan littafin fatuhul maula fi zikiri manaqib sayyidi abdul jilani har ya mutu baya zuwa sallar juma'a da aka tambaye sai ya ce saboda tsabar kaunar manzon Allah kai dan bid'a dan bid'a wato dan bid'a problem ne kaji saboda tsabar kaunar manzon Allah baya zuwa sallar juma'a saboda me yace akwai wasu almajirai a kofar masallaci in ya zo zai shiga masallaci sai ji suna ɗan amina baban zara to shi kuma wai saboda tsabar ƙaunar manzo Allah da ya ji an faɗi sunan manzo Allah sai su ma <laughs> saboda tsabar ƙaunar manzo Allah da ya ji an ce ɗan amina sai faɗi su ma shi ne sai daina zuwa to yanzu duk su sai duna Ali da su Aisha da Fatima da duk waɗannan da suke ganin manzon Allah su ba su mutu ba <laughs> to jama'a waɗannan mutanen waɗannan mutanen sai ku ce wai ai shuru waɗannan mutanen suna lalata addinin Allah wai ai shiru wai saboda ana son haɗin kan musulmi waɗannan ba musulmi ba bane ai marmaza a cire su daga layi ko su musulunta wallahi alazim sannan a kira haɗin kai amma ba haka ba sarakunan gargajiya ƙarya kuke yi kwangilar da kuka karɓo daga 'yan boko daga 'yan siyasa saboda manufar ta zarce wala ba za ta yiwu ba in za ku shirya gaskiya ku shirya gaskiya ana son wai a haɗe kan malamai yan boko ne fa suke kwangilar fa da yan siyasa kwangila ce aka haɗa ake amfani da sarakunan gargajiya saboda suna zaune dam ba iska ba labari da ke shiga cikin kansu ba san me ake ciki ba kawai to aje a haɗa malamai a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai dan me dan ƙuri'a ta zo su kira waɗannan malaman da aka sa a cikin jirgin haɗa kai a ce to gashi dai gashi dai kun ga an yi kaza an yi kaza to ayi kaza ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza wallahi duk kwangilar yan boko ce da yan siyasa bari 2011 ta wuce ku ji za su sake kiran malaman haɗin kai ku ce ni na gaya muku bari a gama 2011 su ta biya za su sake kiran haɗin kai ba za su sake kira ba amma yanzu an kaɗa kujan za a zarce ne sannan kan magi ya fara wayewa yanzu ka je ikiti ka ga yadda take cin wuta talaka sun ce ba su yadda ba an ce kuma sai an yi zalunci su kuma sun ce ba su yadda ba yau mata ne suka fito ikiti suka yi zanga-zanga tsirara suna bayyana su 'yan shekara tamanin hamsin sittin suka ce sun an bata musu rai a gargajiyar su haka suke yi su zo su bayyana tsiraici mata tsofaffi <laughs> su shi ne fushinsu <laughs> kun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan murɗiyar da sauransu da aka ga talaka sun fara shine wai nan arewa da yake ƙasa addini ce to a yi wayo a haɗa kan malamai Shi shikenan sai a haɗa kan ƙuri'o'in sai a danne bayan 2011 ba malamin da za a sake kira haɗin kai an gama kwangilar su sarakuna an gama zuba musu a cikin akawun nan. ko kuma malamai mayin wata an je an baku mirinda kun haɗe yawu baki na wari Allah ya kiyaye akwai aiki fa matasa sai kun tashi yaƙin nan da zalunci sai an yi gadan an wayar da kan mutane na fata an gane to jama'a kun ji akwai ire-iren waɗannan da yawa ɗan fodiyo akwai littattafai da yawa da suna suka kabara suka rubuta suka danganta gare shi na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da makamantansu wasu abubuwan sai a ce ɗan fodiyo ya yi ya tuba ƙarya ne bai yin ba ma balle ya tuba shi da abdulkadir sai a ce ya yi ƙarya ne tun da shi da abdulkadir yake bai taɓa bidi'a ba ka karanta littafin da na zo da shi nan albidayatu wan nihaya almajirin almajirin shi ya rubuta da littafin sayarwa alamin nubala ka karanta sidi abdulkadir bai taɓa yin bidi'a ba ina ma gane haka ga littafin shi shi da kanshi da ya rubuta ya sa mishi shi li talibi tariqil haqq mai gamsarwa ne wadatar da masu neman gaskiya aqida ce ta fi aqidatu fahawiya zafi amma sai aka ce ai ai ya dan yi bid'a ya tuba ne ko ya yi kada duk ƙarya ne sun yi ne kawai a ah, yo ga malam Abubakar gumitin yana da ra'ayi mishi ga dan fodiyo dan fodiyo har ya mutu fada yake da bid'a je kaka ga me ake a kabarin shi duk abin da yace ba kyau shi ake yi duka to shi sai a ce a ah, ai da yayi ne ya tuba ko kuma yaya akai kafin ya tuba ne kafin ya mutu ya lalace dan fodiyo bai yi bid'a ba sunna kai ka karanta littafin da ya hura wuta akan fada da bid'a bayanin bid'i shaytaniya allati ahdathaha an-nasu fil millati muhammadiyya ka karanta sirajul ikhwan ka karanta eh, wasiqatul ikhwan ka karanta tafan dan fodiyo ga sanan yana fada da bid'a wuri jan amma yau wai sai wannan shaytani ya zara katuwar takobi shi shine sarkin yakin dan hodiyo saboda hauka da motsuwa saboda haka akwai bukata a yawaita asibitoci na mahaukata jama'a domin na kaduna kada ya yi kaɗan wallahi Allah ya kiyaye mana yace sabi'an hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da suke bi wajen gurɓata tarihi istighlalu tashabuhil asma'i amfani da kamannin sunaye misali barin ɗan yi maka misali ƙyas dan ka gane yanzu ni duk littattafan da na rubuta da waɗanda na fassara in na zo sai in sa abu abdulrahman muhammadin al-awwal ibnu adam sai in sa azzakzaki almulaqabu bil albani to yanzu misali ai azzakzaki ne ma'ana azzakzaki kawai bazazzagi shine kawai sunan ƙasa kenan zakzak to azzakzaki shine kawai bazazzagi to sanya azzakzaki din nan malam yahuza kana karanta sharhin a askari haka za ga yana sa azzakzaki da sauransu ma'ana bazazzagi kawai shine ma'ana to yanzu wannan sai wani ya amfani da wannan maganar da Ibrahim Yakubu azzakzaki ya faɗi sai je ce ai gashi Muhammad awwal Adam azzakzaki shi ya fari. saboda me yayi amfani da tashabuhi wajen suna ko nasba ko alkunya ko makamantan haka to yan shi'a suna amfani da wannan sai su dubi wani malamin su na shi'a da ya wata mugunyar magana sai su dubi sunan shi yayi daidai da sunan wani malami na sunna sai su ce ai malaman ku na sunna ma sun yarda da kaza bari muku misali yanzu akwai malaman fiqhu da yawa da suka kuskure wajen ba da labarin mazhabin Al'imamu ibn jarir na tabari akan shafar kafa ko wanke kafa akwai abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari dan shi'a akwai kuma abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari ahli sunna ku duba alkunyarsa ɗaya sunansu ɗaya sunan ubansu ɗaya sannan kuma dangantaka su zuwa ga garin tabarstan duk ɗaya abu ja'far wannan ma abu ja'far muhammad wannan ma muhammad danwa dan jarir wannan ma dan jarir wannan at-tabari wannan ma at-tabari to wancan na shi'a sai ce wanke kafa a alwala bid'a ne sai dai a shafe ta in suka zo sai su rudar da kai sai su ce ai ibnu jarir ma ya faɗa sai a ce duba ka gani ba gashi ba abu ja'far ibnu jarir at-tabari gashi kuma cikin malaman ku akwai wanda suka yadda kada a wanke kafa me ya amfani da shi shine istighlalu tashabuhil asma ya yi amfani da kamannin sunaye ne don ya gurɓata maka addini na haka sai kun yi a hankali amma malaman hadisi suna nan suna kallo mai jar koma malam ya ce misali fablu jaririn masalan isnani ibn jarir ga misali guda biyu ne al'awwal muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari imamun min a'immati ahli sunna muhammad dan jarir dan yazid abu ja'far at-tabari limami ne daga cikin limaman ahlus sunna A asani na biyu fa muhammad ibnu jarir ibnu rustum kun sunan kakanninsu ya sha bamban wancan ɗan yazid jikan yazid wannan kuma jikan wa jikan rustum to ba yazid na muawiya ba kuma domin sunan baban yazid kuma kasir shine cikakkiyar nasabar ita ce me muhammad Ɗan jarir Ɗan yazid dan kasir at-tabari shine limamin ahlus sunna wannan fa Muhammad dan Jarir dan Rustum Abu Ja'far at-tabari imamun min a'immati shi'a wannan limamin ne cikin limaman shi'a gashi nan malam ce a ƙasa ka duba ainihin wato lisanul mizan ka je ka karanta littafin lisanul mizan fi tarjamati Muhammad ibn Jarir ibn Rustum mujalladi na bakwai shafi na ɗari shafi na ashirin da tara ko to a daidai wannan shafin kuma zaka ga tarihin wannan shi na garin a wuri ɗaya malamin ya kawo tarihinsu a nan da ibn hajar ya zo sai da ya tsaya ya tantance matsalar tas ya ce wannan shi a halin sunna ya ce wannan kwan mugu ne ɗan shi'a kuma ga irin aƙidojin shi kaza kaza kaza kaza don haka ka iya bambancewa muhammad ɗan jarir ɗan yazid eh ɗan Kafir, abbabari wannan muhammad ɗan jarir ɗan rustum abbabari ina fata an gane sai ce na kutuba ibn jarir a shii ibn jarir a sunni sai yan shi'a su rinka danganta littattafan ibn jarir dan shi'a zuwa ga ibn jarir dan sunna misal kitabi dalail al-imama al-wadiha wa nur al-mu'jizat kamar littafin dalail al-imama al-wadiha wa nur al-mu'jizat wannan littafin nawaye littafin ibn jarir ne dan shi'a amma in suka tashi sai su ce ai gashi nan limamin ahli sunna ne yana tabbatar da limancin aliyu kuma yana zagin muawiya kun ga jama'a wallahi sai kun koyi ilimin hadisi kun iya tantance abubuwan ba haka ba rudani zai zo muku Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai malam ya ɗauko wani misali wanda bai da alaka da wannan sai dan ka fahimta yace wabnu hajar kamar ibnu hajar kuma isnani guda biyu ne ibnu hajar guda biyu ne al'awwal ahmad ibnu ali ibnu hajar al-asqalani min a'immatil hadis daga cikin limaman hadisi mai bulugul maram wal akhar fa ahmad ibnu hajar al-haytami imamun fil fiqh wa laysa lahu bida'a fil hadith ba shi da wata iyawa a cikin hadisi fa ya'khuduna tasihal haitali sai su ɗauko hadisan da haitam